Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. A cikin wannan mako ne shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa tahir Jega ya kawo ƙarshen aikinsa bayan ya jagoranci zaben da duniya ta amince da shi. Za mu ji ta bakin wasu 'yan Najeriya a kai. kana cikin wannan mako ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya cika wata guda da hawa karagar mulki amma har wasu 'yan kasar sun fara korafi kan abin da suka kira saibi da shugaban ke yi wajen nada jami'an da za su taya shi aiki da aka ruwaito jam'iyyar adawa ta pdp ta ba shi kwanaki goma ya nada ministocin za mu duba wannan lamari kuma za mu duba shin mutane na iya janye dan majalisar da ya ki musu wakilci na gari a majalisun kasar To kamar yadda kuka ji a ranar talatar da ta gabata ne shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Muhammad Attahiru Jega ya yi sallama da hukumar kamar yadda ya faɗa cewar ba zai sake neman wa'adi na biyu ba. Duniya dai ta yaba da rawar da ya taka wajen gudanar da karɓaɓɓen zaɓe a ƙasar. Mun tattauna da wasu 'yan Najeriya kan rawar da ya taka kuma da farko mun fara tambayar barista Abdullahi Jalo mai magana da yawun jam'iyyar PDP. Da farko dai muna yi wa Allah godiya da shi Profesa gai gama aikinsa lafiya. Kuma al'ada ne na mulki kamar ɗaukan hoto ne. Ka zo ka zauna a ɗauke ka ka tashi ka tafi wani ma ya zo ya zauna ya zo a ɗauke shi. Amma abin da za mu ce a Bilhaki ya yi rawan gani. Ya yi rawan gani saboda ya zama profesa na gaskiya. A nan abin da nake nufi shine ko ba komi tarihi za a rubuta tarihi da sunansa. Ya kirkiro wani abu a hukumar zaɓe da ake ce masa cat reader banda ma kokarin da ya yi ya ta tattoshe abubuwa marasa kyau a nan inec da wanda aka sani da wanda ba a sani ba to tunda har ya kawo cat reader din nan wanda ba a taba samunsa ba a tarihin najeriya wanda ya zo an yi amfani da shi kuma an ga fa'idansa to gaskiya sai mu ce masa allah ya bada sa'a tunda ya faɗa da bakinsa zai koma jami'a allah ya sa in je jami'a mu ma mu zama kaman Ghana Najeriya ta zama kaman Ghana tun da mu ne war Afirka Ghana ta so mai motoci nan ma ya kirkiro abin da za mu samu kasar mu ta ci gaba a takaice dai kun gamsu da rawar da ya taka kenan a kwarai da gaske ai dama da muke jayayya a kan ridan muna ce kada a samu kuskure a ce pdp ne amma tun da har ya yi zaɓe kashi biyu ko uku a wanda wasu sun ga baƙin jininsa da yanzu mu kuma da muka faɗi zaɓe na shugaban ƙasa saboda abin da Allah ya kawo ikonsa ba ikon kowa ba sai mu ce masa son barka muna masa godiya Allah ya bashi sa'a a inda zai je duka. To barista me yasa jam'iyyar ku ta PDP ba ta son ita Amina Zakari ta rike wannan kujera kafin a naɗa wani? To damuwan da ake da shi shine ni ban san yaya aka yi shi na gabana ya fito da wannan bayanin ba. na tuna lokacin amin ma'azu yana hana shi na gabana yin wasu maganganu to bana cire ɗaya biyu hukuman koli na pdp ma'ana national working committee ya kamata su yi bayani lalle lalle sun san da wannan bayanin da shi na gaba da ni ya yi don ni ina mataimakinsa ya kamata a dinga yin kama abin da muka sani a lokacin npn in za a ba da sanarwa ya kamata duk ɗan jam'iyya Ya zama ne, yana tare da wannan sanarwan kuma ana gani ba kurakurai a ciki. Kana nufin cewa wannan ba matsayin jam'iyya ba ne shi Olisa Meto ya yi? A ina kyautata zato jam'iyya ya kamata ta fito ƙarara Ka faɗi ranar da ta zauna da kuma abin da aka cimma matsaya har aka yi wannan bayani. Ni kan ban sani, ni ina jan kafa akan wannan bayani. To barista wani abu kuma da shi kakakin naku ya faɗa ne ya baiwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kwanaki goma ya naɗa ministoci. Shi ma matsayin jam'iyya ne? To amma a ah, Bashir Sifa lauya ne Olisa Metu, ni lauya ne. Ya kamata ya zamana ya san ayyukan shugaban ƙasa. Shin ayyukan shugaban ƙasan nan ya ba wa jam'iyya wannan daman ta ce wa shugaban ƙasa ta an ba shi rana kaza ya naɗa ministoci? Ai in ka ba da umarni ya kamata umarni kana da matakin da za ka ɗauka in ba bi ba. Shin doka ta ba mu wannan dama mu yi wannan zarɓaɓiya da kuma faɗin abun da mun sani a dokance ba daidai ba ne? Ni kam ban gamsu da waɗannan bayanai ba kuma zan je magabata na su min ƙarin bayani. To a ƙarshe barista wani irin mutum kuke so ku ga an naɗa ya jagoranci hukumar zaben Najeriya na dindindin? To da farko magana ta gaskiya shine zan ba da shawara wa shugaban ƙasa ya yi kokari iya gwargwadon kokari kamar yadda ya soma ya ga mutanen da suke shakkansa a addinance ya jawo kowa da kowa ya tsinke haɗin kan ƙasar nan da ƙananan ƙabilu da manyan gabi. Na biyu kuma ya yi ƙoƙarin ya dubi mutum da in ya sa ba za a ce ya yi son rai ba. Ma'ana ya samu mutum wanda ba za a zarge shi da shi ɗan siyasa ba ne, ma'ana zai ɗauki wani ɓangare, ba za a zarge shi akan cewa ya taɓa sama da faɗi, ya cuci ƙasar nan ta hanyar zamba, ba za kuma a zarge shi a ce mutumin nan yana laifuffuka marasa kyau a cikin al'umma. A samu dai mutum kamili wanda yake da ilimi, wanda ya cancanta, wanda yake yana da tarihi mai kyau wanda lalle lalle in an ce shi ne shugaban hukumar zaɓe ɗan adam tara yake bai kai goma ba amma da yawa yawan mutane za su ce lallai ba a nuna son zuciya ba wannan wannan shi ne matsayin mai hankali Shi ne matsayin wanda yake son ƙasar nan ta ci gaba don wajen ko ba komi profesa jeza ya bar tarihi so a kawo wanda ya fi shi in ba a samu daidai da shi wannan shi ne mu abun da muke so a jami'a To bayan barista Abdullahi Jalo na jam'iyyar PDP mun kuma tuntubi Dr. Haruna Yarima malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria wanda ya ce jega ya ciri tuta. To a gaskiya abin da shi jega ya yi a aikin zaɓe a ƙasar nan dole ne a yaba mishi. Aiki ne da ya kama da matsaloli da yawa. Don in an duba waɗanda suka rike inda ya rike din nan a gaskiya abubuwan da suka yi sai dai a bar magana. A jega da ya zo a gaskiya ya kokarta kuma musamman gyare-gyare da ya yi ko da yake akwai wayansu 'yan siyasa a cikin ƙasar nan wayanda ba su a yi gyare-gyaren nan ba wayansu ba su san abubuwan da ya kawo ba shi yasa suka yadda a wayansu kuma ba su tsammani cewa abubuwan da gyare-gyare da shi ya kawo zai kawo a canji ba a gaskiya dole a yaba mishi kuma a roƙa mishi Allah duk inda zai je Allah ya ba shi zaman lafiya Allah kuma ya sake bashi wurin da zai a taimaka a gina ƙasar nan. To, dakta idan ka waiwaya waɗanne nasarori zaka ce ko kuma sauye-sauye je ya kawo a wannan hukuma da yau ake yaba masa? To, a zaben farko da ya yi a gaskiya akwai matsalolin da ya samu da yawa wanda aka gani a kan cewar zaben ba ta yi armashi sosai ba, amma dai ya soma wa'yansu ayyuka wanda ya nuna idan ya zo ya aza abubuwa za su yi kyau. wannan zaben nan da ta wuce an ga abubuwa da ya yi musamman ma a ba da katin zaɓe na dindindin nan wannan maganar kadiri da din nan da ya kawo wayannan a gaskiya abubuwa guda biyu din nan sun kawo wani canji a yanayin bin zaɓe a ƙasar nan idan kuma an gina a kai to na san cewar abubuwan za su kara yin kyau insha Allah. To daktar a ƙarshe wani irin mutum ne za ka so ka gani ya zo ya ɗora daga inda jega ya tsaya? To a gaskiya dole a nemi wani wanda ya yi daidai da jegan ko kuma ya wuce jega ba wai wanda zai zo kuma ya gaza shi ba. Dole a samu wani wanda shi ba dan siyasa ba. Baya APC baya TDP baya wani kungiyar siyasa. A samu wani kuma wanda shi ba zai zama dan koren gwamnati ba. Wanda shi baya tsoro zai yi aikin nan tsakanin shi da Allah da annabi a samu wani wanda shi kuma zai kawo canji ne waɗanda zai ci gaba da gyaran yanayin zaɓe a ƙasar nan zai karanci duk inda jirgai ɗan samu matsaloli can zai fara kawo abubuwan da za su kai gyara wayannan abubuwan da ya kamata a sa su dole ne a samu wani mai tsoron Allah wanda yake da kishin kasan nan wanda zai shiga ya yi wannan aikin tsakanin shi da Allah tsakanin shi da son gina kasan nan tsakanin shi kuma da a son talakawa ganin yadda ake ta korafi kan rashin nada manyan jami'an gwamnati da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi da kuma tsaikon da ake samu wajen mulki ya sa jam'iyyar PDP ta baiwa shugaban kwanaki goma domin ya nada ministocin. Muhammad Kabir Yusuf ya tattauna da kakakin Buharin Garba Shehu kuma ga abin da ya shaida masa. Shugaba Muhammadu Buhari baya garaje wajen nada ministoci saboda dalili biyu. Na farko shine irin mika mulki da aka yi masa. Ana da wata biyu daga lokacin da aka ci zaɓe zuwa karɓar gwamnati gwamnati da ta bar gado ba ta yadda an yi hurɗa tsakanin sabuwar gwamnati mai shigowa da su kansu da su bar gado ba saboda haka gaba ɗaya takaddunsu na mika mulki da nazarce-nazarce na gwamnati da ya kamata a san me ake ciki don a gina a kan abin da yake na baya ba a ba da waɗannan takardu ba sai bayan kwana biyu ko uku kafin a mika mulki saboda haka sai bayan an shigo ofis ma aka fara duba takardu to amma wasu na magana cewa yin shirin nan dokai ba abin da yake karawa sai kara lalacewar al'amura duk zance da ake ta yi cewa a'a abubuwa sun lalace a ƙasa ƙasa a ai sai da aka shigo aka ga irin yadda abubuwa suka riɓe a ƙasa babu foundation da za a gina dole sai an kakaɓe an toshe musamman wajen ɗiban dukiyan jama'a da ake yi misali ya shugaban kasa ya bada ba a san gangar mai na fetur nawa ake fitarwa daga najeriya a kullum ba ba a san kuɗi nawa ne yake shigowa najeriya kullum ba saboda akawun akawun na banki ba a san iyakarsu ba ba a san wane ne ma na gwamnati ba wane ne ba na gwamnati ba ashe ba zai zama kuskure ba a ce kuma wai wannan kwaba da aka tar kuma a zo a dora wani abu sabo a kai to shi yasa ya ce do Allah a yi haƙuri a fara gyara tukunna. Wasu na ganin cewa da akwai ministocin nan da su ne za su kara taimakawa shugaban wajen gyaran da yake son yi. Ka ba kallon haka? Tana iya yi wa hakan, amma shi ya gamsu da irin gudunmawa da ma'aikatan gwamnati suke yi a yanzu wajen gudanar da irin gyaran da yake so ya yi. ana ta gano abubuwa daga gare su kuma insha Allahu yayin da ya gamsu su ma ministocin za su zo su ba da tasu gudunmuwar kada a zarge shi waɗanda ya gada a hannunsu su suka so a haka jama'a na zargin da su waɗannan sakatarorin gwamnati da ake ci a yanzu shugaba na dogara da su wajen samun cikakkun bayanan mai aka aikata a wurin da su ne aka tafka dukkanin waccan ta'asa ta baya da ake magana kai shin ba kallon cewa wannan zai ba su damar su ɓoye duk wani laifi da suke kallon sun taka rawa a cikinsa Eh to wannan ra'ayi ne na wayansu amma ina tabbatar maka irin gwamnatin da shi shugaban muhammadu buhari zai gabatar yake sa gudanarwa a najeriya ya faɗa ko daga cikin gidansa ne wani ya ɗau abin jama'a ba zai kai ba to ko ba shi da amintattun zai naɗa ne shi sa zuwa yanzu samun wannan tsaiko a'a na gaya maka yana da su tanadi yake yi don ya kyakkyawan shimfiɗa yadda gwamnatinsa za ta yi inganci ta yi wa mutane aiki Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na gidan Radio Faransa tare da Bashir Ibrahim Idris. To yanzu kuma za mu sake mayar da hankali kan rikicin da aka samu a majalisun Najeriya inda 'yan Najeriya ke ta cece ku ce a kai kan irin matakan da ya dace a ɗauka don magance wannan matsala da kuma ladabtar da 'yan majalisun da suka kangare idan hakan ya zama wajibi. abubakar isa dan dago ya tattauna da sale yahaya taki tsohon shugaban karamar hukumar kazaure kuma cikin fishi ga abin da ya shaida masa ina ƙara gama ni dan pdp ne amma ina gama duk kowace jam'iyya kake in dai kana kihin talakan najeriya kana kihin najeriya a cigaba a yanzu dole ka ba da goyon baya ga janar muhammadu buhari domin a gyara ba da ta faru domin a samu zaman lafiya domin a samu aikin yi domin a samu kwanci hankali ko pdp kake ko apc kake kuma ko dan apc zai kawo kutun gwila a majalisa ko dan pdp zai kawo majalisa ko dan wace jami'a ne in zai kawo kutun gwila saboda haka kullum ina kara gaya mutane sai yanzu mu ma talakawa sai mun shigo ciki kuma ina kira ga talakawan najeriya gaba daya da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da kungiyoyi wanda suke yi don jama'a da kungiyoyi da suke tabbatar da zaman lafiya na ƙasa da 'yan boko da la kowa da kowa a shigo a fara yin kungiyoyi ba ta yadda za a yi 'yan majalisu su ta abin da suka ga dama ga abin da za a yi ƙasa za ta ci gaba a zo ana yin abin da zai kawo rigima ko abin da zai kawo abin ban ce wayannan suke ba amma abin da aka yi baya in ka tuna umaru talaka na cikin bala'i bai da abincin ci dan shi ba zai iya yin makaranta ba ana cikin bala'i ko ina a tsorace ana ta mutuwa amma 'yan majalisun mu gaba ɗaya duk abin da ya faru a na bala'in najeriya ba ɗan majalisun mu ɗaya da ya tashi ya kawo motion kan cewa bai yadda ba babu shi saboda haka amma sun manta 'yan majalisa duniya fa na kallon su lokacin da suke wannan abubuwan duk ana kallon su a talabijin kuma talaka na kallon ku saboda talaka mun gaji kiran da nake ga jama'a a dawo a fara kiranye din najeriya sako duk karfin mutum ba gwamna kai katafin majalisa ba ba wai daman kai dan majalisa bane ba daman kai sanar president bane ka koma ba daman wai kai minista bane ka tafi kowaye daga duk wani zababbe da kan kansula abin da kai kan buhari da president buhari ya kamata yan najeriya yanzu a dawo a kungiyoyi duk wani dan majalisa daga shi yake da wata shiya ya zo aka da kallon a majalisa yana yi ne mai kawo rigima yana yi ya kawo gwiwa a cikin gaban najeriya yana yi don kishin kansa yana yi ba don kishi ba to ya kamata al'ummar su idan ƙuri'a dubu arba'in ya ci abin mutane dubu arba'in sa da sunayensu abu ka'idoji na rikotu na tsarin mulki na ce a yi a bisa doka da oda kuma abu doka da oda a kira kowa ya duk girman shi saboda haka ya kamata talakawa su sa wa duk wani zaɓe a najeriya saboda ido in ba haka ba za ka da su kai mu inda allah bai so muka shi ma alhaji jamilu baba wani shugaban matasa magoya bayan shugaba muhammadu buhari ya bayyana mana matsayinsu a kai to a gaskiya dai wannan abin da ya faru a a cikin majalisar dattawa da majalisar wakilai abu ne wanda mu a jam'iyyar AP. ci ya zo mana da mamaki kuma ta wani fannin bai zo mana da mamaki ba sabila da dalilin mamakin shine yadda mu 'yan najeriya suka fito suka nemi canji allah ya ba su wannan canjin canjin ya tabbata to bai kamata a ce yau wani ɗan jam'iyyar apc ya sa ra'ayinsa a gaba fiye da ra'ayin mutanen najeriya da abin da 'yan najeriya suke so ba idan su 'yan jam'iyyar apc suka ɗauka cewa gwargwarmaya za su don neman su samu mukami to sun ci amanar 'yan najeriya sun ci amanar talakawan da suka fito suka zaɓe su baka ganin cewa ita jam'iyya ita ta yi sakaci wajen tirsasa musu yadda eh duk lokacin da aka ci zaɓe ya kamata shugabannin jam'iyya su kira 'yan majalisa 'yan majalisun nan su zama da su amma duk da ba ki zama da su ba wannan kuma ba zai zama hujja a gare su tunda an zaɓe su a ƙarƙashin jam'iyyar ne su ce za su wa jam'iyyar gore ba. Akwai masu cewa ya dace mazaɓun da suka fito idan sun yi la'akari ko sun tabbatar da cewa ba sa samun wakilci na gari su yi musu kiranye me za ka ce akan wannan? wannan ya dace haka kwarai ni ma ina goyon bayan haka yan najeriya da talakawan najeriya su sani ba wani dan majalisar da aka zaɓe ki a ce sai ya shekara hudu kafin a sake zaben wani dan majalisa kundin tsarin mulki na najeriya ya ba da dama duk dan majalisar da kuka zaɓa kuka ga baya aiwata abin da ku kuke so a matsayinku na ɗan mazaɓarsa to kuna da damar da za ku je hukumar zaɓe ku karɓi fom ku zo ku cika kuma kiranye ya dawo. To ko mai kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce kan maganar kiranye? Mun tuntuɓi lauya mai zaman kansa barista Aliyu Zaria kuma ga abin da ya shaida mana. Shi wannan constitution din ka san kowane yana da cikin juna ne in wannan ya kira aiki ko akwai yadda za a iya maganin shi. Idan ka duba section 69 ko ce sashi na 69 kundin tsarin mulkin Najeriya 1999 din nan wanda ya kai su 'yan majalisa suka isa wannan matsayin da suke wanda jama'a suka zaɓe su to wannan sashen ya faɗa a a da b a cikin baka ya faɗi cewa idan har mutanen da suka jefa ƙuri'a suka zaɓi wannan ɗan majalisa na constituency nasu suka ga su ba su gamsu da abin da suka tura su ba kamar yadda suke ta bambara ma a tafa da national assembly suna ba abin da suka tura su ba su yi kenan suna da yancin kira kuma sai an samu kashi sittin da ɗaya wanda registered voters wannan masu kati su rubuta petition ma INEC to cikin kwana casa'in cikin wata uku ita kuma INEC a yadda sashi na sittin da tara b ya faɗi cewa sai sai conducting ɗin sabon zaɓe ta shirya na rufa kira su sai su tura wanda suka yaki sai za su yi musu aikin da ciwa ko mutum ya zama sanar da ne ko ne kankai kai a wannan majalisar ko senator ne ko hausa ba rep duk suna dama su kira su tura su ce ba abin da suka tura su yi ba kenan su bar wannan wurin su zo a yi zaɓe sabon zaɓe su tura wanda za su yi musu aikin da ya kamata wannan tsarin mulki ya ba talakawan najeriya wannan yancin aikin su ne wato dai su mutane masu katin zaɓe suna da hurumi su ladabtar da waɗanda suka tura idan ba su gamsu da rawar da suke taka ba. Kwarai da gaske suna dama za su sa hannu su signato su tura petition ma'ainak hukumar zaɓe. Idan suka tura ma hukumar zaɓe ta kuma hukumar zaɓe ta yi receiving ta karɓi wannan takardar Yi kwana casa'in kuma sai ta shirya zaɓen da za a yi su a yi recall nan su a kira a musu kiran ya kira shi kiranye a musu kiranye su dawo sai su zaɓi wanda suke su tura zai su wajen zai su musu abin da suka tura su. Tunda yanzu zamanin canji ne dole kuma su canja. To, eh, barisa a tarihin wannan demokuraɗiyya ba a samu wanda aka yi wa kiranye ba, tunda a baya wasu sukan tara irin wannan sanya hannu a mazaɓa su tura sai hukumar zaɓe ta aiwatarwa. Jama'a su suka kyale, yadda suka jajirce suka yaba tuwa zai su dinga damba wurin bane, suna a kan mukami, zai suna ta wannan babun da aka sun zai ma kasa aiki ne, sai ma su ɓata ma shugaban ƙasa lokaci da ayyuka abin da ya kamata su yi ba sa yi. Ai musu kirinye maza maza dukansu ko dukansu ne in dai yan Najeriya suka ce ba su gaba ɗayan za a iya rikwallon za a yi sabon yan gaba masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu katsa wannan hira amma idan Allah ya so za mu ɗora a makon gobe. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na gidan Radio Faransa da wakilanmu Kabir Yusuf da Abubakar Isa dago da kuma injiniyanmu Ibrahim Tukur Kefi. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.